idan muka da bangaren hada-hada da zawancin 'yan wasan kwallon kafa na duniya kuwa ƙungiyar kwallon kafa ta arsenal ta fara tattaunawa da atlantico madrid don sayan mai tsaron baya na atlantico mai suna jose jimenez manchester united na zawancin mai tsaron baya kuma kaftin na ƙungiyar kwallon kafa ta southampton jose ponti akan kuɗi fan miliyan goma liverpool na zawarcin mai tsaron gida na man city joy hart yayin da mai horar da kungiyar kwallon kafa ta manchester united jose mourinho ya fara tattaunawa da dan wasan liverpool dan kasar italy mario balotelli shi ba dan wasan noma daniel Hiroti ya bayyana cewa kudi ba zai zuga shi ya bar kungiyar ta roma ba wannan dan wasa ne kungiyar kwallon kafa ta chelsea da manchester united da kuma kungiyar kwallon kafa ta real madrid na zawarcin wannan dan wasan dan wasan gefe na kungiyar kwallon kafa ta Leicester City Riyad Mahrez ya sake rattaba hannu na shekara hudu a kungiyar ta Leicester City wani dan wasa kungiyar kwallon kafa ta Arsenal tana neman su da ta sa masa kuɗi sama da fan miliyan arba'in don dawowa kungiyar dan wasan da ya samu damar jefa kwallaye sha hudu a kakar wasan gwaji da ta wuce. Huta lafiya.